محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البر والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يغيب عن بصره وسمعه يذيب النمل في الليل إذا ترى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المصر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فعلى حسب صبره الورع أحمده حمدا يدوم ما حبت ذنوب وصبا أحمده ما قطع نهار بخير والليل بسرى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألف والشبع وعلى أبو بكر الذي أنفق المال وبدل النفق وصاحبه في الدار والدار بلا مرة ثاني اثنين إذ هما في الغار ثالث اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تعلم إن الله معنا وعلى عمر الذي من حيبته ولى الشيطان وهرب من أضفت فكرة وقيصر بالجيش وماوى وعلى عثمان مجدد جيش الأسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يذكر أن يبكي الشهادة فقال مرحبا وعلى علي أسد الشرع ما كل سيف أجاءته قدس ولا نبا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الأنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shashi daga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai yayin da ya daidai da ashirin da bakwai da watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha ainihin wato biyar a wannan masallaci da ke unguwar sabuwar gandu masallacin da duk duniya ta fanshi da sunan masallacin gwagwarmaya masallacin da aka yi sauki ba da amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ki أن نقذف بالحق faɗi الباطل ويدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون a tare da mu akwai mahaifinmu kuma babban malaminmu a cikin abdullahi garan gama ga shi a zaune wanda ya saba garan gamo mutum a bala muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙara wa malam lafiya akan irin gudunmuwa da ƙarfafa da yake ba mu kowace akan wannan aiki da muka same su akan a kamar yadda yan uwa sanarwa ta kai cewa satin da ya wuce ko ranar alhamis za a yi karatu allah bai kaddara ba bisa ga wani iko na shi muka ce to mun ci bashi kuma in sa allah za mu jayo abin da za mu yi magana asali a kan shi shi ne asbabu galah abin da ke kawo fata a cikin al'umma wannan maudu'i yana nan izinin allah duk lokacin da aka samu dama za a biya bashin wannan ainihin wato muhimmin amma saboda wata munasaba sai muka ce su yanzu za mu ɗauki wasu daga cikin aƙidun shi'a za mu yi magana a kansu saboda wasu al'amura da suka ainihin wato faru ko shakka babu kamar yadda bayani zai zo Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa jarraba al'umma da bala'i a doron ƙasa ba kamar bala'in shi an amma suna ganin abin da yake faruwa da su kuma abin da yake faruwa yanzu ka zalika da azabu Wani azabu na al'akirati akbaru law kanu ya'lam zan zo kan wannan gabar dan yi bayani nace ba wai abubakar radiyallahu anhu ba ko umar ko usman waɗannan shika shi su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban da ba su kai waɗannan daraja ba wanda suke kasa da su sun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala alfarma kuma yi musu Allah madaukakin sarki alaƙarsa da kowa alaƙa ce ta imani duk lokacin da baka da imani Allah bai da alaƙa da kai ba ruwa shi da shi yasa mutanen da suka fi kowa daraja da girma da matsayi a gurin su ne annabawa amma alaƙa ta farko da ta haɗa annabawan da kuma Allah shi ne alaƙa ta imani da haka Allah sai ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna shi annabin ya yi imani sannan masu imanin da ke tare da shi su ma sun yi imani imanin nan wanda Allah madaukakin sarki ya sa cewa dukkan wanda ya yi imani to Allah kuma su ya yi kariya a kan shi Na haka yace inna Allah yudafi'u anil ladina amanu dafa'a yudafi'u mudafa'atan wa difa'an in dai kai imani to Allah su ya yi kariya a kanka a wannan zamanin mutumin da ba sahabi na annabi ba ma idan yi imani ya yi aiki mai kyau babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsara mutuntunsa ya kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da labarin cewa su suka yi addu'a cewa rabbana innana sami'na munadiyan Allah mun ji wani mai kira yana kira yunadi lil imani an aminu bi rabbikum ku zo ku yi imani da ubangijin ku fa amanna su kuma sai suka zo suka imani da haka muka ce ya ayyuhal ladina amanu idan ka karanta ta sama da ko 80 a qur'ani sai guda biyu akwai ya ayyuhal ladina amanu kada magari akwai kuma ya ayyuhal ladina amanu kasa sahabbai kadai akwai ya ayyuha allazina amanu da idan ka ji ta kira a qur'ani duk duniya banda sahabin annabi babu wani mai imani da yake da cikin ta haka ce wanda ya ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan nabila kai ka san baka ciki dan ciki malamin ka zai ciki baban ka zai ciki baban ka zai ciki wa'annan su ne sahabbai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka fa'alima ma fi qulubihim wayannan sahabban ne Allah yake wa alamu anna fikum rasulullah law yujibukum fi kathirin min al-amr walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون wayannan su ne sahabban to duk wani mutum da ya imani a cikin wannan al'umma imanin sa babu tabbas sai kyautata masa zato amma su na sahabbai na da akwai tabbas Allah ya ce amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون سوني kai imani imanin ma na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce imanin ka gaske daga lokacin da kai shakka akan imanin ka ko kuma ta tare da ka zama arni dan karyata qur'ani sai ka ce Usman dan kodi a littafin shi ta haƙiƙar isma da jami'i ka bakata hadin umma yace wanda yake musu akan kafircin wanda ya zagarwa annabi sahabbai shi ma kafiri shehu ne ya faɗa a je a duba littafin yana tsakuwa. shehu ne ya faɗa a sahabul kaji warraki ne da Allah zai ba manzon Allah labarin cewa yi na hannu kusu alaika nab'ahum bil hannu. sai su innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu irin samari ne suka yi imani da ubangijinsu sai muka kara masu shiriya wannan imanin da suka yi tsakaninsu da Allah a lokacin da aka biyo su za a kashe su suka je suka shiga kogo suka yi shekara ɗari uku da tara suna bacci wala bi su yi talata ne a cikin sinina wazzari kuka Allah ya tayar da su suna samarin su wannan ne ya sa ba su ba karansu da yake tare da su sai da Allah ya ambace shi a Qur'ani wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasl karan ma sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci idan ashabul kafi saboda sun yi imani suna da wannan gatin a gurin Allah billahi alaikum da sahabban annabi da sahabul kafi suwa suka fi imani domin su sahabul kafi Allah bai ce ula'ika humul mu'minuna amma sun sahabbai ya ula'ika humul mu'minuna haka a cikin suratul kafi abubuwa guda uku da suka faru tsakanin annabi Musa da Kidda lokacin da za su rabu yace masa wa ammal idaru wannan katangar da ka gana tsayar da ita fa kane gulamai ne shi ne musulman ita ta wasu marayu ce a cikin wannan garin wa kana abuhuma salih babansa mutumin kirki lokacin da zai rasu ya koma zuwa ga Allah ga dukiya ba wanda zai barwa amana amma ya roƙi Allah san da ya tsare addinin Allah san da yake da dama Allah ya tsare mutuncin iyalinsa a lokacin da yake da dama da katanga ta yunkura za ta faɗi Allah ya shuru wani ya tsaye da isa yanzu waɗannan ba su cikin al'ummar manzon Allah ba ne wanda duk a wajen mutanen kirki a duniya duk an yarda cewa babu mabiya alheri bayan annabi kamar sahabban annabi duk mutumin kirki ya yarda da wannan ainihin wato a duniya sai ka bukai ya faɗa a cikin hamsiya ya ce wa idan sassara ilahu unasan lisayyirin fa inna hum fa'adahu idan Allah ya nufin gore ma wasu mutane su gaba mai arziki shi kenan sai ka su ma sun zama masu arziki yau ana cewa kai ne direban shugaban kasa suka ga an zo ana kama kafa da shi saboda mujarradin kai ne direban shugaban kasa to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi imani suka yi jihadi suka yada addinin Allah din da kaza addinin nan a doron kasa su suka kai shi wallahi har abada bai taɓa yiwa ko su tsara addinin Allah a lokacin da suke da dama sanda ba su da dama wani ya taɓa mutuncinsu Allah ya kare shi ne ba zai ba hasim bin sabit ne daga cikin sahabbai bayan an yi yakin badar ya yi musu ta'addanci a yakin badar ya yi musu ɓanna wata mata ta yi rantsuwa da Allah tana ki takobin tana ko ta kowane hali sai an shiro kan hasim bin sabit an kawo an fafe mata kan ta sha abin sha a ciki sannan ta zai kwanta yaya za a yanzu a iya shiro kan hasim bin sabit Ya aka haɗa kai da wasu ainihin wato kabilu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce sun musulunta annabi ya dauki wanda zai karantar da su ya tura musu amma suka ce cikin tawagar da zai tura suna son a asin bin sadiq al-ansari domin sun ga mutum ne mai tsari sun ga mutum ne wanda ya san ya kamata yana da hazaka yana da wayi hadisi a bukhari cewa yi ba aka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashara sharaba aini sanjid wa amarra alaihi asim bin sabit al-ansari radiyallahu anhu فانطلقوا حتى إذا كانوا في المدعة بين أسران ومكة كانت كثيرا لنقر ذكروا لأي منه زيد يقال له بنو نجيان يا كبا ولن قبيلة بنو نجيان لا بارك وحي آسم بن صادق لمتى نجي شمك كلام فنفروا لهم بقريب من مئة رجلا suka ɗauki mutum تنسلي wanda suka ƙware wajen iya harbi في su sai suka ba bayan asin bin sabi da shi da jama'a shi ana cikin tafiya falamma a haka bihim asin wa ashabu sai asin ya da ya samu guri ya laɗe kawai sai mutanen bayan sun hau tsohon sai suka zo suka zagaye da suka zo suka zage suna kan tsauri faƙali suka ce masu injilu ku sako da kan tsaurin nan fa a a aku bi ayyukan kowa ya kawo kansa wa lakumul ahadu wa insaf za mu ba ku alƙawari Allah na nafsula minkum ahadan ba za mu kasa kuwa a cikin sa فقال آسم a صابر في ya يا أيها القوم ya ku mutane amma ana فلا أنزل على ذمة الكافرين yake ni dai wallahi ba zan taɓa sakkowa akan alƙawarin arni ba الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون yace ba zai taɓa sakkowa ba saramakum bin tabali faqatalu asiman fi sab'ati suka dinga ko harbi da su biyu suna kan tsoron nan sai da suka kashe mutum bakwai a cikin su cikin mutum bakwai da suka kashe akwai asim a cikin su ونزلوا إليهم ثلاثة نفر على الأحد والميثاق mutum uku suka sako daga cikinsa akwai kubai akwai jodi bin lisanna da abdullahi bin kawai bayan sun sako akan sun musu alkawari ba za su kashe ba falan makka makka nomin aslaku auta da cikin faraba muhun da lokacin da suka samu dama a kansu su yanzu suka kwance abin bakarsu aka ɗaure waɗannan mutanen guda uku قال الرجل الثالث في مثل أوك yake عبد الله بن قال يتي هذا أول الجدل وأن يتكي فرقا يودرد أكفار الله دمن الله shi ya sa a wannan lokacin asin kafin ya rasu sai da ya faɗa ya ce Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke Allah san wani hali muke Allah ka ba shi labarin halin da muke wa'annan mutanen da suka zo da wannan niyyar cewa sai sun kashe sai sun ciro da sai an fadi hakin yake Allah na tsara addinin ka a lokacin da na tafi ko lokacin da ba na tafi Allah ka tsara mutum shi nan sai suka ce to bari su zo a hau saman dutsen suka sai gawar suna tasowa ko Allah ya turo wata zuma ba zuma ba ce noman rinduna ce daga cikin rindunonin Allah dan tana da yawa wa ma ya alama shiru da rabbuka illa huwa duk wanda ta harba sai lahira ya ka ce to yanzu bar za a bari sai da daddare ai zuma ba ta gani da daddare za mu zo mu ɗauki gawar da daddare mu kan sun koma gida Allah ya sa aka yi wani irin hadari da ba a taɓa gani ba aka yi mamakon ruwa sai da ya shafa saman dutsen ya janye gawar ya mai da madina wajen allo. wannan ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda bai kai abubakar ba bai kai umar ba bai kai usman matsayi a gurin allah subhanahu wa ta'ala amma ya nemi wannan alfarmar allah subhanahu wa ta'ala ya masa to don haka magana a kan shi a magana ce wacce take da ainihin wato tsawo take da ainihin wato yawa wata aƙida ce addakhila fil islam aka shigo da ita da sunan addinin musulunci kuma za ku iya fahimtar haka a an kalli press tv bayan abin da ya faru da karere da suka kai cewa suka yi wai an kai mashi wannan mutumin na zariya hari saboda yana ta ƙoƙarin musuluntar da mutane a najeriya to shine sai na ce to abin da suke nufi da yana musuluntar da mutane duk wanda aka sa shi ya fita daga ainihin wato wata ya fita daga sunna ya koma shi a to yana kafirci ne yanzu ya shiga wa yanzu ya shiga musulunci shine da ma'anan yana musuluntar da mutane kuma za ku iya fahimtar haka tun da ake sa ba mamamai a Najeriya a kashe mutane kun taba jin irin ta yi magana ba ta taɓa tara da ihu ba cewa an kashe musulmi sai yanzu da wannan matsalar ta faru yanzu ne aka kashe wa yanzu ne aka taɓa musulmi wannan shi ne abin da su suke ainihin wasu wuli don haka babu lokaci da muke da shi sosai amma zan yi ƙoƙari abubuwa guda ashirin nake so in faɗa dangane da aƙirin shi'a abu na farko kalmar shi'a kalma sai da ta zo a gurare a cikin qur'ani da jam'inta da kuma ainihin wato mufradinta amma dukka in ka tattare ka guri ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kalmar shi'a yana nufin abu mai kyau Dukkan da ka zo a qur'ani ba abu bane mai kyau dan wani in ya rena ma wa sai ce shi ɗan shi'a Musa ne kuma shi ɗan shi'a Ibrahim to bari za ka ji abin da ɗan shi'a Musa yi za ka a shi'a jam'u shi'a ne وهي الطائفة المجتمعة على أمره duk al'ummar da ta taru a kan wani abu ana ce musu shi'a wa yuqalu ana cewa haula shi'atu fulan ai asba'uhu mabiyansa suna bin shi akan gaskiya ko akan ƙarya ana ce masa ne ana ce musu shi'a idan mutum ya ce maka shi ai shi'a ne da wancan ma'anar ya kawo wa inna min shi'atihi sai ka ce to innal ladina farraqu dinahum wa kanu Allah ya ciwo annabi wanda suka rarraba addinin su suka zama yan shi'a to kai baka tare da su ko baka san komai inna ma amruhum ila Allah kuma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wannan Allah ya ce laqad arsalna bin qablika fi shi'il awwal mun aiko kafin kai a cikin ɗan shi'a na farko wa ma ya atihim min wani annabi bai taɓa zuwa musu ba illa kanu bihi sun masa injili a ya fassara kalmar shi'a da ma'anar abu mai kyau ba to sai ka ce Allah ya ce wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwal a cikin in shi'a na farko ma an aiko ba wani annabi da ya zo sai da suka masa inji Allah ya ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat wa qad khalat sunnatul awwalin to zai ce maka ai wannan ayar ba shi sai ka ce ko wannan ayar ma ba shi ne abin da kake yi ba ka koma ka nemo ma'anar wannan nima in koma in nemo ma'anar wannan ka fahimta yi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yasta'yinu nisa'ahum من الذين فرقوا دينهم وكانوا كل حزب بما لديهم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يتكتلان hada min shi'atihi wa hada min adushi shi wannan ɗan shi an fassara sa wallazi min shi'ati wanda yake bangaren annabi Musa sai ne magani alal ladhi min adu akan wancan wanda matsayin garin annabi Musa ya kwace shi ko kaza ko Musa sai mu wancan kulli fa fada a rai sai ya sai Musa ya ce qala hadha min amali shaytan innahu adu mudillun mubin a wannan lokacin zai faru ya ce kala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna badhiran lil mujrimin fa asbaha fil madinati qa'iman annan musa aka waye gari yana yawo a cikin wannan garin yana cike da tsoro zai faru idan ladhi tasarruhu sai ga mutumin da saboda shi aka yi ya kuma biyo hanya an ce da shi yana neman agaji annabi Musa ya zo zai kawo masa agaji ya ce masa in daga daga wurin gobe Sai wani irin mutum ne ka biyo hanya ka samu matsala yau ba sai ka canza ba gobe lamma an arada an yaba ita billahi huwa aduwwun lahuma lokacin da ya ya kaje kamu wancan makiyin nasu shi wannan dai shi ambe ne. kala ya Musa wato Musa baka kaga kama annabin Allah ya Musa baka da mutunci a turidu an ta kasila ne kama ka talta nusun bil amdi kana so ka kashe ni kuma yadda ka kashe walidda shi kuma wannan yana yana yana ji a shi kuma an sa wancan kana neman waye ne kashe walidda ya ce wa annabi musa in turidu illa an ta kuna jabbaran fil Ya ce na fahimci kai ba ka nufin komai ɗan mutumin fa saboda shi idan ka ce kai ɗan shi an musa ne to ka ji abin da ɗan shi an musa ne saboda shi ba aka yi kisa jiya amma ya kalli annan wuta yana ce masa in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al-muslimin wannan magana da ya faɗa shikenan sai wannan ya ruga da gudu ya je yake so wanda aka kashe shi ba kowa bane ya kashe shi Musa ne nan da nan majalisa ta zauna ta kira ta miki ta ce in an kama Allah Musa a kashe shi kawai waye ya ja bala'i وجاء رجل من أقصى المدينة wani سيدا ونيابينا غوا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس sai an yi miki an sa hannun an kama ka aka shi ka gudu ka bakarin nan wannan shi ya ja masa wannan bala'i to wannan yana daga ciki haka Allah ya ce wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min mudakkir Allah ya ce wa in minkum illa waridu hakana ala rabbika hatman sannan yake sun nan ji annabin kulli shi ati ayyukum ashaddu ala rahman siya wahila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fuqila bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin minhum قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا wannan jika jika inda ka zo ba tana nufin abu mai kyau bane guri ɗaya ne Allah ya ce wa inna min shi'atihi daga cikin dangin annabi Nuhu a kai annabi Ibrahim Shi ne. Za shine zaka ta'alifun shi'a هم الذين يزعمون سون mutanen da suke faɗan cewa annahum yuhibbuna aliyan wa abna'a suna son ali da ayan ali dan faɗa suke wa qalu suka ce innahu al-imam shine shugaba ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwar annabi sannan sukan ce bilafaf ba larin wa a taɓa annal imamata sannan suka sa aƙidar su da shi suke bauta ma Allah cewa shugabanci bayan rasuwar annabi la ta kharuju an ba za ta bar kan Ali a Abi Talib ba wa an auladihi ko ba za ta bar kan yayansa ba wa yatabarrabuna min Abi Bakar da Umar ba ruwansu da Abubakar da Umar wa Usman wa yal'anunahum bal ma zagin su suke yi suna tsire musu wa yasubbunahum wa yukaffirunahum suna kafirta su to wanda ya kafarta abubakar da umar da usman a musulunci to wa zai rage cikin sahabbai a musulunci babu sai ta a aƙida sa annabi ya koma zuwa ga Allah wanda suka rage a musulunci ba su ta mutum kira ba duka da sun kafarta kuma cikin wanda suka kafarta akwai ainihin wato abubakar akwai umar a cikin A aƙidin shi'a wasu daga ciki a gurguje don aƙidinsu suna da yawa jiya nake faɗa a karatunmu na gwamnati nake a aƙidar shi'a har da wata aƙida da suke ce mata aƙidar turki aƙidar turkin shi ne kace an tambayi daga cikin imaman wai me yake sa wani lokaci za ka ga mutumin da yake mukhalif in sun ce mukhalif suna nufin shi ahlus sunna yana aiki na alheri sannan ka ga wani lokaci mutumin da yake ai shi'a ne yana aiki na banza yake faruwa ne sai suka ce duk lokacin da ka ga ahalin sunna yana aiki na alheri to kai a yake wa idan an je lahira za a kwashe ladar a baɗan shi na duk lokacin da ka ga ai shi'a yana aiki kuma na zunubi to idan an je lahira za a kwaso zunubin alola akan ahalin sunna wannan wannan ita ce aƙidar cikin a wajen yin shi'a ta farko kufuru man la yu'minu bi wilayati al-a'immatul islam ash-shari'a duk wanda bai yi imani cewa waɗannan mutane guda goma sha biyu da zan faɗa ba annabi ne ya ɗora su shugabanci to a aƙidar shi'a wallahi suna kallon ka a matsayin kajin ko ka san wannan ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda ba kuma yanzu ai abin da ya faru a Najeriya ai ya ishe zama mutane misali da ake kashe musulmi a sa bom a Kano a sa a ina ne suka taba jin irin ta magana ba tunda ba ai shi'a bane suka mutu ko ba musulmi bane suka mutu yanzu da ai shi'a suka mutu to yanzu ne musulmi suka mutu yanzu ne da magana an daɗe ana faɗa ma mutane mutumin ya karɓo kwangila ne daga Iran ba su yadda ba amma yanzu ta bayyana ko ba ta bayyana ba ta bayyana abu na biyu an nawasi idan ka dan shi'a ya ce nawasi fi mu mutaqadi shi'a hum ahli sunnati wal jamaa duk wanda ka dan shi'a ya ce maka nawasi matsiya ahli bayt to yana nufin ahli sunna wal jamaa sune nawasi dole ne wai yadda yayi gululi akan ahli bayt jiya da yake na amfani da projecto ko shekaran jiya a karatunmu na gwammada har wasu sai da na nuna masa tasirin da wani malami yake yi ka ha ya ainihin sadi ya ce kafin ɗin yana nufin karbala ne ha'un ɗin yana nufin halakul hijira wai halakan mutanen gidan annabi ya ɗin yana nufin yazidi ɗan mu'awiya idan ainihin ɗin yana nufin asakil husayn قالوا إننا نحن الصبر hutu. na kunna mata mutu mutane sun gani jiya a hoto wani ɗan shi'a yana fassara inna anzalna fi lailatul qadr yace ba qur'ani ne. Allah ya saukar da Ali bin Abi Talib a daren lailatul qadr wa ma ajraka ma lailatul qadr lailatul qadr suka ce ita ce na Fatima khairun min alfi kuma da an ce salamun biya hiya ita na Fatima wannan yadda shi'a suke tafsirin kenan da yadda ainihin wato wannan aƙida ta su ta jini abu na uku ibahatu jima'i ahlus sunnah halatta jinin ahlus sunnah wallahi in dai kai ahlus sunna ne to dan shi'a yana ganin halal ne a kashe ka kuma wallahi idan ka ga bai kashe ka ba to bai samu dama ba kuma abin da suke so su yi a nan kasar kenan wallahi shirin da suke yi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama nan da ba wallahi rana ba zai ba su ba a ina ai ba zai ba su ba abinda suke so shi ne rana ɗi za su tashi duk wanda ba zai shi an ci ba cire ta balahira yadda ka ga haka abin da ya faru a iran kenan sai asali da iran ba kasa ba ce ta shi'a rana ɗaya suka tura mutane aka shiga gwamnati suka zo suka yi biyu hali lokacin da ya zama to gwamnati na hannunsu suka tashi wanda ya taɓa kallon muƙabalar da aka yi da tijjani samawi wani matsayacin ɗan a yana nan mai summa da daifu da ka gan shi ma ka gama da mutunci sun san kana fara zagin bayan allah na gaske to annuni na masu imani ma allah ya shirya aka zo ana munazara da shi to wanda yake Usmanul Khamis da Albalushi wanda ya rawani asalin sa dan Iran yana daga cikin wanda Allah ya tsallakar da su suka tsallake a lokacin da aka wannan kashe to halatta jinin ahlus sunna Kin dai kai ahlus sunna ne to kai shi a ya halatta jinin ka aka shi ka ba matsala bane kuma za ku ga in ba yanzu ba a baya an yi lokacin da a gurare da yawa ba malamin suna da ita magana a kan shiga in za ka yi a bakin ranka za ka yi da sai da aka tashi wasu gurare aka yi kaddo kaddo bakin albani yake ta gufi na tsoron ku kuma kuna tsoron mu abu na biyar da ja ka tsohon halittun daɗin da shi'a najasa ne inda kai ahalin sunna ne a gurin ɗan shi'a haka yake kallon ta abu na shida ta halimun amur inda ahalin sunnati illa da tafiya haramun dai dan shi'a ya aiki a gurin ahalin sunna sai dai inda tafiya ne aiki a gurin inda tafiya ne ya halatta amma in ba dan saboda tafiya ba to haramun abu na bakwai la'anuhum mauta ahalin sunnati inda budurihum jana'izuhum ko jana'izuhum wato kinewa matattun ahalin sunna haka in ahalus sunna ya rasu dan shi'a ya zo ya tsaya gawar shi ku lokacin da kuke addu'a kuna Allahumma ghafir warhamu wallahi shi ba addu'a yake ba ghafir warhamu shine ne a to wanda ya kine ma Abubakar da Umar ba zai kine ba shin ku? yake haka shi yasa in ma ka san mutum shi shi'a ne to bai buƙatar ma in ka mace zai ji akan ka. in ba addu'a zai ma ba addu'a zai ma to Allah ya tsine ba. abu na takwas salatu shaqiyya da ibada ahli sunna sallah ta taqiya don a yaudaro a halin sunna a binciken da na yi duk faɗin Kano masallacin juma'a an ce ƙwaya ɗaya suke duk inda za ka ga sun je sallar juma'a ba masallacin su ne. shi ma ba nasu bane ko to na gwamnati ne ko to suna zuwa masallacin da ba nasu ba su yi sallah ta juma'a dan wannan sallar juma'a ne zai ba su dama su ce yaudaro wanda ba ɗan shi'a bai shiga shi'a amma sallar juma'a a addinin shi'a ba ta kai matsayin wajibi ba ballanta na su gina masa masallaci haka yan ɗan shi'a ya zo kuka yi sallar juma'a da shi idan ya koma zai yi zuhurai ya haɗa azhar da la'asar ya sallar juma'a da ya ku a matsayin nafila ko in ma ta yi sannan abu na tara wato jawazu tiyabi ahlus sunnah alamni a gurin shi'a ne jiban ahlus sunnah abu na goma addinin haƙƙin da shi'a addini na gaske a wajen yan shi'a huwa mukhalafa huwa mukhalafatu ma alayhi ahlus sunnah shine saba abinda ahlus sunnah ke so an tambaye Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ne shi'a ya tambayi wanda ya tambaye shi yake kasan sunna yake yato khilafu shi'a gabanin su shine shi an ce kuma ko jiya na faɗa na ce a iya sani na da karatu na ban san wata matsala kwaya ɗaya ba da musulmi cikin shi aka haɗu ya ka duk wannan kaji ya tashi yana da musulmi je kawai katon jahili ne ba abin da ya sani bai san komai ba a addini ba abin da ya sani yanzu a nan kasar babu wani karfi da ya ce an ga wata su ɗauka ko su aji kafin ku fara azumi za ku fara kafin ku yi sallah sun yi sun yi sallah haka ake alaula ba irin taka suke ba kai ka wanke kaba sufi shafa kai sallah azhar kowace lokacin ta daban sufi ne su su hada ya'yan annabi guda bakwai kayan da kana mutunta su sun ce karya ne ba su yadda ba yar annabi kwaya ɗaya ce raguwa a agololi ne ba kashi ba ne sahabban annabi da ya rasu ya bar mutum wajen dubu ɗari goma sha biyar sun ce ƙarya ne mutum tara ne kawai mutanen kirki mutum dubu ɗari da wani abu da sun yi rita hakan annabi sun ce na na ƙarshe ce kawai mutum ne kirki suka ragowar mutanen banda ne misali mafi karanci da za su iya riƙewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sunnanta idan an je makabarta an buɗe kabari za a samu masu a ciki wajen rufe shi yace kasar sai a tura ta da cikin tafin hannu amma shi a wannan tun da sunna ne sai suka ce a yi sabanin haka a sa bayan hannu eh a a to dama idan ka bin Allah ba sai ka wahala ba ai ka'ida ce ta wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan duk wanda yake bin dokar Allah sai ya wahala a duniya kuma ga wahalan nan ana yi wani kawai zai samu wani guri ya zauna a yake ka tattace Wannan har a addinin shi amma su kansu sai shi an sun nike sun ce ko gaskiya an zo da bid'a a cikin addinin shi an zo da bid'a abu na goma sha ɗaya jawabul qasm al-yamin al-mughallada taqiyatul lisai ahlus sunna halaccin rantsuwa da Allah akan ƙarya kuma rantsuwa kowace iri komai nauyinka don a yaudari ahalin sunna mutane nawa ne suka sha zuwa neman aure ana tuhumar mutum da shi an ce a ce kai dan shi'a ne akwai wanda na sani hadda qur'ani ce da rantsuwa ya tilaran rantsi da Allah ya ja maddi take billahi allazi la ilaha illa huwa kariya ake masa sai da ya aure yarinyar kawai sai daga baya aka gane cewa shi'a a an halatta musu in dai za su yaudare ka su samu wata dama a kanka kana ahalin sunna to wannan sai ka mutum ko shi a yake yake ya tuba to sai kun dinga muraƙaba ba dole bane dan ya ce a ai alhamdulillah abubuwan nan mun gane ba shi mu wa mun tuba ba ma shi turo ta aka ne zai muraƙaba ko sai mai kuɗi mu kuma ba ma komai sai karatu ba ma mu ba ma sayan makami ba ma nufin kowa da shari ba abinda muke ba karatu ba ko kuma kuma ma karo ba abinda za ka gani qur'ani da bukhari da muslim za su gani ba abin da za su gani to wannan kenan da ka ai ka samu mutum ya rantsuwa da Allah ya ce shi ba dan shi a bane kuma ta bayyana daga baya sai shi a yasa akwai mutanen da kai kanka kayi mu'amala da wasu a iya mu'amalar ka baka taba tsammanin yan shi'a bane sai daga baya sai ta bayyana maka yan shi'a abu na goma sha biyu kafkul musulmi da yi wa musulmi kafin Ɗarya. majalisi ya ruwaito ya kawo a cikin littafin sa biharul alwa suka ce an tambayi an abi abdullahi kala ai arrawi kultu lahu inna allaha yake cewa na ce masa yabda ubin nazar ila zawar shi husayn ashiyat arfa qabla nazrihi ila ahli al wai idan mutanen da suka je ziyarar kabarin husaini suka taru da wanda suka je aikin hajji filin arha? wanda wani arfa shi ne wani da fi kowane wani a duniya a gurin musulmi yana daga cikin wunanan da Allah ya rantsuwa da shi a Qur'ani malamai na kawowa wa shahidin wa mashu Allah ya yi rantsuwa da wannan wuni na ainihin wato arfa to wai idan masu ziyartar kabarin mu sai da suka je sannan masu zuwa wato arfa suka je to Allah sai ya fara kallon wanda suka je arfa suka je kabarin Husaini sun ya kalli wanda suka je arfa fa qala sai yace masa da am kuntu sanata to kai ba zalika ya za a yi haka yi Allah ya fara kallon wanda suka je kabarin Husaini kafin arfa qala sai yace li anna fi ulaika awladu zina domin cikin wanda suka je filin arfa akwai ƴaƴan zina amma walin ta fi a auladu zina amma duk wanda ya bi kabarin Husaini a matsayin ziyara ba dan zina ba ne, kar kai mamaki da zazzaki ya faɗi cewa wai ana yin taro a kabarin hussein sama da mutum miliyan ashirin da biyar amma ba a samun matsala amma aikin hajji ana samun wa matsala manufarsu shi ne duk shi'a yana da aƙida karbala ta fi makka da madina kima wannan shi ne abin da suke bauta ma Allah shi da duk musulmi duk musulmi ya yadda babu guri mai daraja a doron duniya kamar kamar makka da madina al'imamu maliku imamu darul hijira yawo yake a madina ba ta haka sai masa ne yasa yake yana jin kuriya ya je gaban Allah ya tsaya kantar da annabi yake kalfe na kakatar kakar saboda girmama manzon Allah saboda annabi yana kwanta a wannan kasar ga makka ga madina da mutane suka mutu bana an ji a najeriya wani da dan uwan shi ya mutu ya ce a dawo mai da dan uwan shi a nan bai gaba ya rike shi a nan amma su shi'a da mutanen su suka mutu ne suka ce suwa suke ba su yadda abin ne musu mutane a makka ko madina ba a ba su su koma da su ina kasan muka ce to al'adar ka tashi gona dama makka da madina gari ne na mutane, sun mutumin banza bai kamata a cikin sha'adan ba to wannan yana daga ciki abu na goma sha uku sabbin wa tafsirin shi'a lissahabata radiyallahu anhu zagi da kafarta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su jiya, na nuna mutane wani hoton bidiyo da na haska wani ɗan iskan ɗan shi'a yana faɗa yana cewa ariyar sharon na isra'ila idan yana da kare karen irin sharin ya fi abubakar da umar su dubu abin da yake faɗa ba ce to ta yaya ma za a yi a zauna da waɗannan mutanen lafiya wallahi na sha faɗa a gurare da yawa idan ka ga mutum yana da farifa a kan matsalar shi a ɗayan biyu ko dai jahili ne da ya karatu ba bai san komai a addini ba kamar irin ɗan bokon nan da suka mai da gurin koyon addinin su shine rikicin amerika da isra'ila da ingila da iran dan ne gurin da za su koya filin. tana wa mutum bayani Allah ya ce annabi ya ce yana wani job shi fa ya je Singapore ya je ina ya je ina ne wai zuwa Singapore ina ne wai shine abin da shi ya fahimta a matsayin addini ba qala Allah qala rasuluhu ba ko kuma idan mutum ya san wani abu na addini kaga yana tadlisi yana da fara ba akan matsalar shi'a to ka tabbatar munafiki ne wallahi wallahi akwai munafunci a zuciyarsa shi yasa ami matsaba ya ce lokaci ya yi ba maganin su dole abu ko a faɗi gaskiya yau musulmi na addini na musulunci yan shi'a kuma shi'anci suke ba addini a ake ba yawa wani abu ake daban abu na goma sha hudu ta'anin shi'a fil a'immatil arba wato sukar yan shi'a wajen sukan malamai guda hudu malik abu hanifa shafi ahmad bin hanbal abu na goma sha biyar algulu fil a'immati inda shi'a wuce gona da iri akan al'a'immatu wato isne a shari'a wuce gona da iri akan su, a ɗauki matsayin Allah subhanahu wa ta'ala a basu na nuna ma mutane wani bidiyo jiya ne daga cikin malaman shi'a abdulhamid al-muhajiri kuma in Allah yadda wannan shiri da zai fito tun maganar da faɗa haka za a ce a kawo a zona abu yana faɗa cewa wai lokacin da aka haifi Ali bin Abi Talib wai a ƙarƙashin Kaba aka haife shi bayan an haife shi a ƙarƙashin Kaba tun ba kafin a fara saukowa da Annabi Qur'ani wai mamar Ali bin Abi Talib ta ɗauke shi ta kai shi gurin Annabi wai ya ji Ali bin Abi Talib ya karanta suratul mu'minun tun daga farkon ta har ta yace kuma wannan ya faru ne tun kafin a fara saukowa da Annabi Qur'ani shi ma annabin ai Allah ya cewa kazalika auhayna ilayka ruhan ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu haka suke ainihin wato kaɗa. sannan abu na goma sha biyar ko sha shida mahadi shi'a ya ci bil qur'anil kamil mahadin ɗin shi'a sun san muna da nama mahadin mu nama mahadin zai fito ta zuriya hasan dan ali bin abi talib kuma annabi ya faɗa mana sunan shi ce sunansa irin sunana ne sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina ne zai tashi ya nemi karatu kamar yadda kowa ke neman karatu ya karantar Allah ya sa masa karɓo a duniya ya tabbatar da adalci amma mahali ɗan shi'a sun ce cin hijira na da shekara ɗari biyu da hamsin da wani abu aka biyo shi a aka shi ɗan hasar askari. ya je ya shiga wani ramin tsira a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska shi ya yasa suke da fasadi wai duniya idan ba su cika da ɓanna ba to mahadi ba zai fito ba to idan mahadi ya tashi zuwa zai zo wa mutane da ƙur'ani cikakke amma wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi ba ƙur'ani ne cikakke wannan magana da nake faɗa na sha bayani na ce ɗalibai da suke jin larabci muƙabalolin da ake yi da adnan da kuma wannan ɗan yaman ɗin wani da ake ce masa abdulhab alwasabi ko alwasabi idan ka sa a google zai fito maka da sunansa wallahi za ka ga daga cikin malaman shi'a na duniya karar wani zai fito ya ce maka wannan qur'anin yadda aka tsara shi ma tsarin ba haka ya kamata ya zama ba saboda kowa ya san ai sururin makka ne suka fara sauka sai surorin madina ya kamata a zirin qur'ani ya zama a fara da surorin ne makka sannan sai a kawo surorin madina akwai wani muhammad as da suke muqabala da adinan urud ba shi da ba shi yake faɗa wannan magana kuma Allah ya ja lokaci zai zo duk mutane za su ga wa'annan abubuwan kansu abu na goma a ainihin wato bakwai ko sha takwas mahari shi'a ya hukumu bi hukumi dawo idan ya zo zai yi hukunci da hukuncin ali dawo wato zai ajiye qur'ani da sunnar annabi zai koma ya aiki da yahudanci haka suka ce sai sa za ku ga ba abun mamaki bane ibnu ya wata magana sama da shekara 500 da ta wuce yace duk inda kaga shi an ji yana da ƙarfi a duniya to kafirci ne yake da ƙarfi in kafirci yana da ƙarfi to za ka ga shi an ci yana da ƙarfi a duniya amma wallahi in ji musulunci ne yake rolin juna to shi an ce bai sai motsa ba sau da duk musulmin ke ya yi da wannan abin ba shi bane addinin da za a bauta ma Allah shi a koma zuwa ga Allah la ilaha Sannan abu na sha tara mahadi shi a ya hadumul masjid al haram mahadin in shi a idan ya zo ya rusa masallaci ne alfarma sai ya rusa ɗakin ka'aba haka suka faɗa idan mahadi ya zo zai ruguje ɗakin ka'aba shi yasa suke ta kai mata hare-hare suke ta da fitina suke ta da rigima idan banda ma dagomanci, da wawanci da dolanci da sakarci garin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ayoyi sama da dozin akan falalarsa ya ce la'uku la'uqsimu bi hazal balad والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد amin. wannan garin amintacce Allah ya kira sunan gari a gurin ya zaɓi annabinsa shekara ashirin da uku bai yadda ya saukar da wahayi a ko'ina ba sai a wannan guraren surorin ƙul'ani ya sun koma da niyyar ne, ko mutum ya ki koya amma sai ka ga mutum garin da Allah bai ambace shi ba a ƙul'ani ba a ma san da shi ba wai kana ƙoƙarin haɗawa cewa wancan garin ya fi wannan garin faɗa shi a ya fi ganin girman ƙasar iran fiye da makka da madina wannan ita ce aƙidar su da suke bauta wa allah subhanahu wa ta'ala da ainihin wasu ita akwai wani mai sai da shayi mutane na san shayi a gurin shi ba san ɗan shi'a ba ne sanda wannan matsalar ta faru ta saudiya ana tattaunawa ana tattaunawa ana wanda suka mutu nan a saudiyan nan allah ya ce mutu sun yi sa'a da ya buɗe baki sai ce shi da ya mutu a saudiya wala gare ya mutu a sabon tasha sabon tasha wata unguwa ce ta kafare a kaduna tsantsa kamar nan a nan kano wata unguwa za a faɗa to kamar a nan ne a kano ka ce wa mutum kana mai fatan alheri allah ya sa ya mutu a mace sai maka da ya mutu a saudiya gare ya mutu a sabon gari wani ya ce to ai gara ka je samu da cikin uwarka. kuma yanzu ka bayyana mana ko kai waye Allah mutane sun da suka watsa ba su ƙara zuwa kan kayan kowa ya gaba kawai kaji abu na ashirin aƙidar shi'a suna da aƙida ta raja'a shi ne mahadi idan ya zo zai tayar da wasu mutane zai mutu azaba cikin wanda zai tayar zai tayar da abubakar da umar usman ya tayar da na aisha matar annabi ya tsayar mata da haddi saboda zalunta na na fatima da dan kuwa magana akai shi a tana da tsawo kuma ga shi ba mu da isasshen lokaci wannan abin da kuka ji na faɗa a matsayin abubuwa guda ashirin mukaddima ne bayani ne yanzu abu na farko mun faɗa mun ce sun kafirta duk wanda bai yi imani da rukunan ima da wulaya ba wa'annan guda ainihin wato sun kafirta duk wanda bai yi imani da wa'annan wulayar ba to sanan ne nake so mutane su shiga tekeyin a jiya na faɗa a gurin kara don kar a samu saɓani akan wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai turo mala'ika a tura ta mutum ya zo ga annabi a zauciya a habbai hadisi kuma kan kasar da hadisi na biyu a arba'unan nauyina sai da mana hana jilusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam istala alaina rajuli shadidu bayanin siya shadidu sawari sha'a ko a ta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi zuwa ƙarshe yana daga cikin falalar sahabbai Shi ne ganin mala'ika iri da gudu a sura ta mutu sai yanzu sai dai ka ga aljini ba dai mala'ika ba duk koren da ka ga mala'ika ya zo ya tsaya a gaban ka tura nan magana ta lalace amma ta sahabbai sun ga mala'ika a surar ta mutu an sun ce wala ya arifuhu min dan adam hatta ta ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace akbirni an alal islam annabi ya faɗa masa shikacikan musulunci guda biyar a akbirni anil iman annabi ya faɗa maka me yasa daga ƙarshe da zai tafi annabi ya ce wa umar ka san kowa ya wannan yace Allahu wa rasulu Ya ce wannan mala'ika jibrilu ne atakum li yu'allimakum dinakum ya zo ne dan ya koya muku addini mala'ika jibrilu to dan kar a samu sabani aka turo mala'ika jibrilu ya karantar da mutane sahabbai a shika-shikan musulunci da kuma rukunin imani to cikin da aka samu matsala da musulmin duniya da shi'a ba a haɗa a shika-shikan musulunci ba ba a haɗa a rukunin ba to ba kuma wata tasha da za ta haɗa babu duk wanda yake wannan mafarkin ya dena rukunnan imani a gurin musulmi kamar yadda muka sani guda shida Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا قليلا أيوي أكن أدلكم أن لا يبقى في الديوة قد جعل الله لكل شيء فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر فدقل ألا يا أم بتشيس الجوى آيوي أتم أبن لي شافي أينهم واتو قدر دقل دن واتو إيماني كينا أقول مسلمين shikakikan musulunci a gurin musulmi kowa ya san biyar ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya ke Allah da manzancin manzan Allah sallah azumi zakka aikin hajji su ne shi kashikan musulunci wa'ancan rukunin imani amma a shi'a rukunin imanin su guda biyar ne za ka ɗauka da naka da nasu ne to bari ka ji shi'a suna da intiƙadin cewa suna da imamai guda goma sha biyu imam na farko shine ali bin abi talib Allah ya kara masa ya ana ce masa al-murtada laqabin sa ana ce masa amirul mu'minin an haifi ali bin abi talib kafin hijira da shekara 23 da ya rasu hijira da shekara 40 mutum ta biyu shine al-hasan bin ali ana ce masa az-zaki ana ce masa al-mustafa hasan bin ali an haife shi hijiran manzon Allah na da shekara biyu ya rasu hijira da shekara 50 mutum na uku shine al-husaini bin ali ana ce masa sayyidu shuhada an haife shi gida na da shekara uku ya rasu gida shekara sittin da ɗaya na hudu shine ali bin al-husaini wanda ake ce masa zainul abidina sannan ana ce masa as an haife shi hijira na da shekara ainihin wato talatin da takwas ya rasu hijira na da shekara tasa'in da ainihin wato biyar mutum na biyar shine muhammad bin ali ana ce masa al-baqir ana ce masa abu jabir an haife shi jira da shekara hamsin da bakwai ya rasu jira da shekara ɗari da sha hudu mutum na ainihin wato shi da shi ne jafar bin muhammad ana ce masa jafar sadi abu abdullahi an haife shi jira da shekara tamanin da uku ya rasu jira shekara ɗari da arba'in da takwas kuma yadda yake jika ne ta ɓangaren uba na Ali bin Abi Talib haka yake jika ta bangaren uwa ta bangaren Abubakar Siddiq Jafar Sadiq inda suke jingina kai zuwa gare suna cewa wai mazhaban Jafariya su yasa yana jara takobinsa wani mutum ne yana tambaye sai yake cewa ya hukuncin yi wa takobi kwalliya sai Jafar Sadiq sai yake ai faqad hada Abubakar Siddiq sulhu Abubakar Siddiq ai yana mata takobinsa kwalliya sai mutumin yake masa a taqulu as-siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiqu sai ya ce masa bari ka ji Mallan ya lam yakul lahu siddiqu duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gaggata magana shi kuma duniya da lahira Jafar Sadiq yasa yana daga cikin malaman al-Imam Malik saboda haka ba naku ne namu hadin da ruddin illa sannan mutum na bakwai shine musa bin jafar ana ce masa al alkazi ana ce masa abul hasan abul hasan al-awwal sannan ana ce masa abul hasan al-qadi ana ce masa abu ibrahim an haife shi hijira na da shekara 188 ya rasu hijira na da shekara 180 da ainihin wasu uku wancan hijira 128 aka haife shi ya ji hijira shekara 180 da ainihin wasu uku mutum da takwas shine Ali bin Musa ana ce masa Arida ana ce masa Abul Hasan Salih an haife hijira da shekara 148 ya rasu hijira shekara 203 mutum na tara shine Muhammad bin Ali ana ce masa Al-Jawwal kuma ana ce masa Abu Ja'far Sani ya rasu an haife shi hijira da shekara 195 ya rasu hijira shekara 220 mutum na goma shine Ali bin Muhammad ana ce masa Al-Hadi ana ce masa Al-Askari sannan an haifi hijira 232 ya rasu hijira 260 mutum na goma sha biyu shine Muhammad bin Hassan Al-Mahali Al-Hudda Al-Qa'im Al-Ga'ib Al-Muntada wanda suke ta jira ya rasu hijira shekara ya ya shiga wannan kogon ya ɓoye hijira da shekara ɗari biyu da hamsin da shida waɗannan mutanen idan kada an ce imamai guda goma sha biyu to su shi'a suka yi cewa su za su shugabanci imanin rasuwar annabi sannan yadda da imamancin waɗannan mutanen yana gaba da sallah yana gaba da azumi yana gaba da zakka yana gaba da aikin gari ya tabbata a cikin usulul kafi da biharin alwar da kuma alwasa'i daga zurara aka tambaye shi daga abi jafar suka ce wai buniyar islamu ala kamsi da musulunci akan abubuwa biyar ana salati wa zakati wa sauni wa hajji sannan sai wa wilaya da yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu sai aka tambaye shi aka ce wa ayyu shay'in min zalika a'zamu a cikin waɗannan da sallah da azumi da zakka da wulaya wanda ne ke gaba da wani ƙara sai ce alwilaya ku afdal yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu ke gaba ha mistawu wannan domin su suke mabuɗin waɗancan sai idan kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin hajji idan ba ku yadda da wannan ba akwai makulli a hannunka babu sai an Allah sallar ba zai karɓa ba wannan shi ne akan wannan ne ni'matul lahi jazairi ya faɗi cewa a littafin shi anwarul ya ce ba za mu saka haɗuwa da ahli sunna akan Allah ne ba ko ba za mu haɗu da su annan annabi ba ya ce in dai wannan annan, je su annabinsa annabin khalifansa ne Abubakar to wannan Allah ba mai da shi ba annabin ma ba mai da shi ba akan wannan ne suka raba ni'imatul lahi da zaɓi wani yake ni'imatul lahi azabar Allah akan wannan ne suka raba komai da nasu da musulmi to rukunan imanin ka guda shara nasu guda biyar ne kun faɗi cewa rukunan imanin su guda biyar ne abu na farko shi ne at-tauhid tauhid za ka ɗauka ko tauhidi irin naka ba irin naka ba sai hana mutum ka ya ya mutu yana kiran sunan wani wanda ba Allah ba duk da ka mutu kana kiran mahadi kana kiran mahadi za ka ci bugu a lahira wallahi za ka ci bugu wallahi musulmi ana so ya mutu ya koma zuwa ga Allah ne banda sunan Allah ba abin da ke sa ba ko yana kalmar shahada ko istirja'i ko wani abu makamancin wannan abu na biyu annabuwa annabta abu na uku al makoma abu na hudu shine al ilahi adalcin Allah abu na biyar shine al'imama. yadda da cewa waɗannan mutanen su Allah ya nada za su shugabanci bayan rasuwar annabi rukuni ne a cikin rukunin imanin su sannan shishike ne daga cikin shika ta nawa na islama a gurin don haka tun daga rukunan musulunci ba kuma haɗe da su ba to tun daga nan ka gane cewa to musulmi na jefe ne sai shi anawa na je. babu wani abu da ake yi da 'yan shi'a da musulmi wanda yake ainihin wato ke ne Allah maɗaukacin sarki ya mana ainihin wato kofi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane ne wanda suke ainihin wato manya masu girma masu matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wayannan su ne rukunan imani a gurin yan shi'a kuma su ne shika-shikan musulunci ainihin wato a gurinsu to saboda yanayi na lokaci abubuwa guda uku na su kawai in ɗauka cikin waɗancan abubuwan in yi magana a kan abu na farko zagin sahabban manzan Allah cikin aƙidinsu abubuwan da na faɗa guda ashirin in ana musawa da yanzu har an waye gari babu ɗan da ya dace ya musa cewa ana zagin sahabban annabi babu ɗan da ya dace ya musa sai dai wanda dama ba harkar addini yake ba inda ana tsanya sun san dama imamu shafi da haka yake alkazibu shi'aru mutanen ƙarya shi ne rigar su kawai wani faku bi munafunci shi ne rigar su yanzu da ishe kama da wannan matsalar ta faru na san da yawa sun ga hoton bidiyon abin da ya faru A kanar su da sojoji ko wannan abin da ya faru suna sakin bayani su sojoji cewa ga abin da ya faru wannan mutumin fitowa ya yi rantsi da Allah ya ce ƙarya ne shi karin kuka ke dace shi fa bai gurin ne kuma yana gurin kuma a shahidu ya rama la ya yarda wanda ke nan abu ya faru ya san abin da kai da baka guri baka san me ya faru duk da Allah ya sa sun yi dabara sun tsaki abin da ya faru a gurin kun ga idan suka fara ba sojoji ƙarya suka fara musu shari to wallahi tallahi kisi ba za ka ji su ba to yanzu wannan waƙi'a ce da ta faru a zamaninka a idanka a gabanka amma suka juyar da ita suke tsareyi a kanta don cimma manufarsu to ba ta gaba abin da yake faruwa a kan sahabban annabi ba abin da ya faru a gabanka an yi ƙarya ya abin da bai faru a gabanka ba shi shige kan malamin ya fito abu ya faru ya ce wallahi tallahi ƙarya ne ba haka ba ne kuma a zo a nuna wa duniya shi malamin shi ya kuma ya rantse da Allah to duk lokacin da kake girma mutum a matsayin malami ya zo kwanta ka irin wannan ƙaryar bayan kana da hankali ya kamata ka cika ma wannan kaje ka kai gaba kawai nemi wani abin yi ka je kai ka rabu da shi wannan alama ne cewa ba malamin Allah bane ba kuma Allah ake nufi ba ba kuma lahira ake nufi ba wani abu kawai ake nufi to zagaye sahabban annabi wannan abu ce wanda ya tabbata karara wa'annan mutanen suna ainihin wato yi ana musawa har an daina ainihin wato musawa cewa ana zagin sahabban annabi azana idan ta ce za ka yi ta akan sahabban annabi akan falalarsu da darajarsu da matsayinsu cike take da littafin Allah babu wanda zai ɗauki tuhuma ya dinga jefawa sahabban annabi sai mutumin da bai da littafin ba wallahi duk wanda ya yi da qur'ani cikakken yadda ba zai dinga daukar tuhuma yana jefa masa sabon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama abinda qur'ani ya faɗa akan waɗannan mutanen yana da ainihin wasu yawa shi yasa ya tabbata daga ɗaya daga cikin imamansa na hudu Ali Zain al-Abdila al-Imam al-Irbili ya ruwaito a littafinsa a shafi na 47 a mujallad 2 mutane daga iraki kaddamu alaihi sun zo gurin sa faqalu fi abi bakar ne umar ko usman yana zaune suka gaji abubakar suka gaji umar suka gaji usman ma faragu min kalamin lokacin da suka gama zaji qala lahum sai ta mas'ala ta kuduruni ku bani labari wai ku da kuka zo kuka zagi abubakar da umar da usman antumul muhajirun al-awwaluna alladhina ukhrijoo min diyarihim ku ne muhajir na farko da aka fitar da su daga gidajensu yankuruna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yadda Allah wa yankuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun qalu la suka ce mu ba masu yace musu su antum alladhina tabawwa'u ad-dara wal imana ku ne kuka zaunar da gidaje saboda imani ku ne man hajira ilayhim ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قالوا لا صحة مبامة جدي مصر فقد تبرأت حقيقة كن برنت أن تكونوا من آل هذين الحديثين بابا تكون مهاجر بابا تكون أنصار سيتي مصر وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله لينا شيء لا كوبا بعد لكتم وند الله يشي والذين جاءوا من بعدهم wanda za su bayan sahabbai me Allah ya kani ne ya saka ya kulu na rabbana da fillana a neman makanta gafara sannan wani ikhwani nan da binan da ima da ƴan uwanmu da suka riga mu zuwa raya yadda su ne sabiqun al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar duk wani mutum da ya gabata Allah da imanin cikin wannan al'umma da akwai sun riga shi sai yace musu kukuri du'an ne ku tashi ku bani guri kada Allah ya muku albarka haka Ali bin al-Abidi ne ya faɗa duk wanda ke gadin sahabban man'a babanka ma kuka yi isa sa da shi kuka kai mutu na fito da shi baka ga da kyau ba ballanta na sahabban annabi kuma mun ce duniya yanzu gida biyar dole wallahi mutum yana da yanki kai muhajir ba wani mutum sai daga hannun shi yanzu a duniya ya ce yana cikin muhajir yadda aka rufe kofa annabta haka aka rufe wannan kofar babu akai ansar ba wani mutum da ya isa ya ga hannunsa ya yana daga cikin ansar sai wanda na taɓa uhun da ihsani wanda ya rayu kan irin aƙidar da suka rayu ya rayu akan hanyar da suka rayu kuma tsakaninsa da su neman musu gafaran Allah idan mutum je cikin kasan guda uku ko dai ka samu arme ne tsantsa ɗari bisa ɗari ko ka samu munafiki ne tsantsa ɗari bisa ɗari shi da Allah ya gama sai ce alam tara ilal ladina ya faɗo daga ga wanda suka yi munafunci bai ya kulu na kuwa ne alladina kafaro min ahalin kitabi suna faɗa ma ɗan uwansa kafare ahalin kitabi to in ba ka rayu kun aƙida da sabai suka rayu ba ba ka rayuwa akan manhajinsu to wallahi ko dai kai munafiki ne ko kuma arni ne ɗayan biyu dole sai a yi to magana a kan akwai tana da tsawo ɗan uwa ga shi ga mandin fari wajen ainihin wato kaje kasa saura kuma ga malamai kowa yana so ya ba ainihin wasu albarkatun bakinsa da haka zan yi ƙoƙari in sha al'imamu abu zur'a yace idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi nabi min nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'alam annahu zindiq da kaga wani mutum yana kokarin taba mutunci sahabban annabi to ka sani zindiqi ya boye arnanci a zuciya ya bayyana ne musulunci ainihin wato a waje maganar da malamai suka yi akan sahabbai suna da yawan gaskiyar gaske guda ainihin wato kusa da ƙarshe ko ƙarshe ɗan uwa nake so in faɗa mu ahlus sunna kamar yadda mai martaba ya faɗa Allah ya saka masa da alheri Allah ya shige masa gaba yake cewa muna son ahlul bai. kuma muna son sahabban manzon Allah Allah bi ya hada yace Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabin akwai ahalin baiti akwai sahabbai mu muna tare da su muna son ahalul baiti kuma muna son sahabban manzon Allah wanda ita ce aqidar mu da muke bauta ma Allah ne ta ibnu tayyiya alaniyar sa abin da ya faɗa yake ya sa'i an manhaji wa aqidati rujtal huda man hidayati yashalu اسمع كلام محقق في قولي لا ينسني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربان ها أتوصل ولكلهم فضل لكنهم صديق منهم أفضل هكذا كما يجب أن يشوى الدين متكمل والحق متفضل وإرض آل رسول الله مغترم على يدي أبي بكر وصاحبه آباء زوجات خير الخلق بالكرم لا ظلم في قول الصديق خليفته بل الأحق بها هو حاجة عزم يجي لا أحد أصدق من صديق في صدق ولا أعزهم رأي كما علي اختاره ربنا الخلاق ورد به وقد الصحابة أخطأهم بها حكموا أن لا أحد يبني أبا بكر فضائله بعد النبيين لا قدم ولا قدم والاثنين جدارا قال صاحبه لا تعذن معنى لا تعذن معنى الاله فلا تعذن ولا تهنه ويليه فضل بن الخطاب سفر النبي مفرق الحج والبطلان مكتشف لا أحد أعز من أمره وشدته طوبى لا لا أحد لا أحد لا أحد أبو ولد cikin sahabban annabi لا أحد لا أحد من عمر من عمر وشدته sannan la ahada min umari wa shiddatihi ala istiqamati dinillahi mu'tasibi sannan bayan wannan qubhan liman yaj'al al-faruq shimatahu salil khilafati salil khilafati qad sammat bihi sunahu wa ja'a ba'dahu ma usman bin nurayn ala al-aqal kama وهو لا يشاركه في فضله أحد والله تستحي الكرم والنعم وألينا خير آل البيت رازقهم أخو النبي كان قد عد به الهمم زوج البتول أبو الحسنين يا بخري كيف اتفاق لحب صار من دم ولا إتتي أكيد رموح أهل السنة دم النبي كان الحسنين من دمه ومن يساوي رسول الله منه دمه ولكل منهم فضل لا ولذا أقول لكل منهم فضل تخص لا يشاركه بها أحد لكن أما الفضائل البيت لا أوقره بها أبو بكر جلت بها جلت به أبو wanda shi ya fi kowa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa min al-ajadi bun ta al-usul daga cikin abun ban mamaki a wannan zamanin a samu kannuka suna hukunci akan zakuna shiga zamanu kama sun yi da dukkan bahabu humar rawafidi gauga'un zuwar jihar humar rawafidi gauga'un zuwar jihar kado alaihun bi ainihin zulmi wa tuhal sun yi hukunci akan sabon annabi cewa azzalame ne kuma suna tuhumar su وعن الخلافة والخلفاء والصحبة wa kafaruhum alaiha laysa alima anna sahabata wal khulafa hurmatuhum masmumatun li dhati dini kan haji wa kayfa la wa alimul ghaibi jaruhu ya ko bayan Allah shine makotan waɗannan mutane? sai qattuhum bi qususatin ta'ummuhum man sabbata wa ta'allama bihi qalam يشم رائحة الجنات بل يده يموت جثا كخنزير أو الغمر kawar silali fala rauhun wala rahu Allah shi ya mutu kamar alade ko kare wallahi ba hutu kuma babu rahaman Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan su ainihin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda lokaci aya daya da nake karanta mu ne sama baki yace wannan ayar Allah ga mu kamar a ko ta Allah ya ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min min awwal al-ashr. To wannan ba min ahli alkitabi bane. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru hum bi awwal al-ashr ma ghamantum an yakhru وظنوا انهم مانعتهم وصولهم من الله sun yi wasu gine-gine suna tsammanin za su iya kare su daga azabar Allah idan ta zo fa atahum Allah Allah ya zo musu inda ba su tsammani ba wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa musu tsoro hom? yukhribuna buyutahum بأيديهم وأيدي المؤمنين سلوك أن تكنتوا لكم أن يوم الإيمان ba sai suka ce mutum ya rufe gidan shi ɗayan biyu ko dai ka tashi ka rusa da kanka ko ana zaune ka je ka ɗaukano wanda ya fi ƙarfin ka rusa gidan ya ka in ka je ka ɗaukano wanda ya fi ƙarfin ka ya zo ya rusa maka gida to kai ka zo ka rusa gidan da kanka sai sa Allah ya ce yukribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina da haka daga ƙarshe ya zama wajibi akan duk mutumin da Allah ya ba shi dama ta dama ta mulki dama ta wani abu wannan aƙida ta maguzanci dole a tashi a yaƙe ta dole a tashi a kawar da wannan aƙida ta maguzanci idan ana so ƙasa ta zauna lafiya wallahi yadda mai martaba ya faɗa babu ƙasar da za ta mayar da zagin sahabban annabi shi ne addinin ta Allah ya kare suka zauna lafiya idan ka ga Allah bai yi wani abu ba ka'idar ta ce ba ta cika ba ta zarni wa man yukazzibu bi hadal hadisi ku kyale ni da duk wanda ya karyata wannan qur'anin ya Allah zai ci annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wani yazo ya zage ka kace bai karyata qur'ani ba sanasta jiridu kira wa mutum karala in kama su min aitu ta inda bai tsammanin zan kama shi ba Allah ya ce wa umli lahu ina musu jinkiri ne inna kaidi dabaran Allah tana da karfin da in ya shirya yake shi ka fada babu wanda ce mallakar da shi to in ka ga Allah bai yi wani abu ba wallahi lokaci ne ba amma wallahi babu yadda za a yi ɗauki sajin sahabban annabi ya zama shine addini Allah ya ce wani abu wallahi su ya yi kusa ko ka. manufar da shi'a suke da shi a Najeriya kowa yana kallo duk inda shi'a suke suka je suka kafa sansanin ba a zauna a lafiya su suka kawo rikici a Siriya su suka kawo rikici a ina a yamai sun ta kawo ne abinda a suke idan suka zo kasa idan ba za su iya tura mutanensu ba su karɓe gwamnatin ƙasar to za su turo wasu mutane kuma su dasa su a cikin ƙasar za su rayu a ƙasar amma ba za su gudu karkasar ba kuma kun fara ganin su musu haka lokacin da aka sa doka a nan garin ta hana goyo a mashin aka ce duk wanda aka ga yayo goyo a harbi na bayan da Allah wasu sun mutu ko basu mutu ba amma wannan dokar ta yi aiki a kan karfe goma sha biyu na dare za ka ga mutum wani ma ba ma ɗan biyu ma ɗan hudu ma sai goyo a baki ko ba wanda ya sai ne makara wannan matsalar da ta faru kamar yadda mai martaba ya bada labari sun makarfi har a nan ganin su kai ne Allah kafin wannan a kaduna idan sarkin zazzau ya fito zai tafi wani guri idan wannan mutumin ya fito in zai tafi gelle sarkin zazzau da shi ne da zuri kan zaɓa haka ba shi rayuwa ma gwamna Lamalai yau yana kan gwamna shi ne shi security na jiha ya zo zai shiga gelle su suka ce ba zai shiga ba sai ya sako ƙasa yana kan gwamna ba shi ne shi security na jiha bayan ya yaji ya sako suka ce sai sun kare shi kuma wallahi tallahi wannan abin ya faru irin suka kare shi wai kare ba ka sani ba ko ya zo da wani abu kare zai ka kamala kare zai ka kamala haka ake to manufarsu shine wannan idan ba za su iya yin wancan ba to a samar da wasu mutane sai shi a tunaninsu da mafarkinsu abinda aka yi a nan shi suke so a yi a najeriya yanzu hizbullahi a ƙasar labanan ƙungiya ce mai zaman kanta ko ko hizbul shaitan ko hizbul lata a cikin ƙasar labanan ƙungiya ce mai zaman kanta a labanan amma gwamnati ba ta isa ta sa doka ba hizbul lahi duk wani ɗan ƙungiyar doka ba ta shafe shi ba kuma gwamnatin kasar ba ta da iko ta binciki hizbullahi ne take amma duk wani mutum da hizbullahi ba ta yadda da shi ba a kasar labanin tana da iko ta bincike shi to wannan shi ne abin da a suke da mafarki suke so a kama kuma ba zai yi ba da izinin Allah magana ta ta ƙarshe yan uwa saboda lokaci mu a manhajinmu na ahlus sunna akwai girmama shugabanni da ya masu addu'a ta shugaban ƙasa kun zaɓe shi akan kyautata masa zato zai yi gaskiya mai adalci to ku ci gaba da masa addu'a Allah ya taimake shi Allah ya tsare shi Allah ya masa jagoranci Allah ya shige masa gaba wannan ita ce addu'ar da mutane za su ci gaba da yi kun san wannan abin da ya faru alhakin addu'o'in mutane ne dama ana addu'a cewa duk wanda zai zama matsala a ƙasar nan Allah ya kawar da shi ƙasar ta zauna lafiya to wannan addu'ar a ci gaba da yi wannan shine abin da zan faɗa wannan bayanin abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya zama assalamu alaikum wa rahmatullahi Gracias.